Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a muna muku dubon gaisuwa da fata alkhair Eh za mu yi muku magana akan abubuwa guda biyu da suka faru kwana biyu nan. Ɗaya na bangaren Muhammadu Isu, ɗaya na bangaren abin da ya shafi kungiya ta muhammadu Salah wadda Idris Madaki yake magana da yawansu. su. Eh za mu fara da bangaren Muhammadu Isu. Me faru? Wato Muhammadu Isu tun lokacin da aka zo aka yi juyin mulki yana nan dai yayi shiru bai ce komai ba. yanzu da kungiyar eh, da ta bashi eh, kambu kamar na girmama na mo ibrahim da ta mai letter akan dole dole sai ya hito ya ga yi wannan ma juyi mulki me yake kallon shi sai mamari su ko ya fito ya yi allah wadda ya yi kwanda na wannan juyi mulki da aka yi amma yi muka ji mutane shiru masu cayan gwagwarmaya ne wanda ya taba cani sai sun taba shi to tunda ba ku iya bar mu yi muku wato Muhammadu Isu ya hutu ya magana saboda yan shi menene yan shi da ya hutu ya magana a kai an ce za a kwace wannan kyauta ta mu Ibrahim kuma zai biya wasu kuɗaɗe na farko kenan na biyu Muhammadu Isu yan tarayya duk sun karkata sun hita bayan shi manya manya yan tarayya ba ana ne ba wai sa karkaru na saman TikTok ba jigajige 'yan tarayya wanda ke motsi a motsa masu kuɗin masu faɗa shi sun ce sai bazo Muhammadu Isu ya ga wannan ba ta gyara ne saboda yana ba mutanen kirki ba mutanen Allah ba wanda ke tsoron Allah bai cikin Niger ga wasu Yahudoyi kwandanin juyin milki yagga wasu mugugun na shi soke burutsun shi wanda ba yanzu ban ya kai juyin milki shekara ɗaya da wata uku Muhammad Isu baka hoto kai wannan zance ba baka hoto ka bada wannan gudunmawa ba baka hoto kai ka tofa albarkacin bakin ka sai yanzu da yan teran ka ake so a kwace wannan kyautar ake so a kwace amso wasu kuɗi daga hannunka yanzu ne zaka hoto ka ce kana kwandanan shi mulkin hmm? da kuma abu daya Muhammad Isu ya ga cani <laughs> cani yace ni na san ciwon al'ummata ni na san ciwon ƙasata ba zai yi shuyin mulki ba dan dai ka zo kana min waka in doki mulki in maka maka ba zan ci amana yan Nijar ba amana na doka gaban yan Nijar ce sai na kai ta kun san sai biyu da suka ce Chani yayi magana yace akwai wasu yan siyasa da kenan suna jiran mu shekara ɗaya ko biyu mu ba su wuri su zo su ci gaba da abin da suka saba yace suna jiran banza kowa ya san da wa ake mu yi magana akan wannan ai kun ganta mun zo mun dan dora guntunta na mun yi magana akan ta inda cani yayi bambuwar su tun lokacin nan mamadu su sako ne aka bashi ba sakai ai mun gaya muku akan ya kiyaye to yanzu tun da ya gano cani ba kashewa bane idan ya kama ya ci cani dana kuma ya rige alkawali gaban yan Niger ya ci alkawali ya doka sai ya kai shi kai baka da ake dai a ju milki a makama shi kaɗai ka ka jira ba tsoho ka tuba ko kyakkyawan ƙarshe kai kawai kai dai a ju milki a makama milki shi kaɗai ne kake so to ba za ta yi ba yanzu ya hoto ya yi kwandanan ju milki ya nuna ma duniya kaza kaza shi yana bai tare da haka nan kuma ya Allah wade da shi kaza kaza hmm? ta ba tsoho me ke damun ka ka tuba Cani ya ce mun yi niyya saboda Allah zabi duk abin da kun ka samu mun kai ba yanzu mun yi niyyar tuba ne gaban yan Nijar. kuma wallahi mun yarda da tuban da kun kai cani. wallahi wallahi mun yarda da tuban da kun kai cani. saboda niyyar da kun ka doka duk yan Niger wanda ba mana haƙi da ya kalle ta san niyya ce kyakkyawa ta kware shi goga bai huta kamar bai gashi ba yanzu system bina shi ka buga wani irin system kashe rasa rasa yan tarayya wancan da sun kai kwandanan shi akan shi sa aka juyo mulki kai ya rasa abokan hulɗar shi Afirka akan haka ya ya yayi baran-baran da cani ya raba ayya da Chani don da Chani ya ki duko mai Chani ya ki sauko mai kai shi kama yanzu san shi kai shi raba kada dawo cikin nijar sai kai wata magana inda gaske ne kake mun huce babin shi bari mu ta bisa magana ta Idrisa Madaki da ke magana da yawunin kungiyar Muhammad Sala akan sulhun da aka ce an yi tabbasa an tura tawaga daga Niger su je su domin su yi magana da su domin zama neman kwanciyar hankali ake bukata kowa ya dawo gida zo a gina ƙasa kamar yadda suka faɗa da kansu Chani ya ce su dawo a gina kasa kar su bari makiyan ƙasa su haɗa hannu da su su cuta ma ƙasa to amma magana da ya yi cewa kamar Idris Mariki kamar wanda ya faɗa eh, in dai za a yi sulhu sai dai a ta yi wata ƙasa kun ba Mali ba Burkina ba to akan shi ne mutane ke ta korafi to me za ku ya ci ai ba cani bane ce haka nan ba ba cani kuma ce ya yarda ba a shi madaki dake proposition is ce kamar sharadin su ne suka gai yanzu sai an je an kai ma baba baban Niger baban talakawa ni ya saurara sai ya gane me manufarsu me suke so lokacin na in tani ya yarda sai a hito a mai wannan a mai raddi in bai yarda ba kuma dama dai mun san ba zai yarda ba da wannan tsarin to amma wasu masu hito karyatar da mu ma suke akan ba a yi sulhun ba ma karya ce ba a tura tawagar ba ba a yi kaza to ga ta tawagar da suna mun dora ba wani abu ne na na cece ku ce ko na tashi hankali a'a Baba Cani ya ce su dawo a gina ƙasa tare da su. Su daina zama cikin daji suna kashe 'yan uwansu ko maƙiyan ƙasa su haɗa kai da su a cuci nishar Su dawo a gina Nijar. Sannan gare ku ku 'yan bazum da ke ta kallon su Idrisa Madaki su Mahmud Sala suna yi ne dan bazum. A ƙarƙashin abin da Idrisa Madaki ya ya ce cani ya ce musu ba da sakin bazum da kujera ta ba amma kuma da suka mai da amsa su mi suka ce su Idris Bariki to in za a yi wannan sulhu sai ya wata ƙasa ta shiga tsakaninsu a ba su abin da za a ba su <laughs> to kuma sun yarda ba da sakin bazuma ba da zancen kujera wanda kun yarda cewa ƙarya ce wannan patriotism din nasu da suka ce su suna yi ne don gyaran ƙasa don arzikin ƙasa yanzu an ce za a yi sulhu da su har sun yarda suna fiɗar wata ƙasa ta shiga tsakani mace suke kuna ta yada bidiyo kansu da hotunan su da komi wani diba wai su za su ceto muku kasa. ga suna akan ka su ne suke yi yanzu cani da ya sauraro ga magana sun zana sun san kenan dama ba dan bazum ne kuke yi ba dama ba dan wai kuna kondamin juyin mulkin mu ne dan dai ba a da ku bane yanzu da an tayi alje ko wata kasa aka zamna aka ce to shikenan mai gidan ku za a mai plus ku kuma za a yi gidan ku ko za a muku shikenan kuwa ta ida eh gansu gobe cikin biro suna daga kai suna kara in aka yi wani juyin mulki su koma daji su ce ba su yarda ba shine kawai haka ne risa bulle shi ma yau da an kira shi an mai wani minister shiru ya harta su buza ya zaman lahiya gare su in aka yi juyin mulki kuma shi gudu shi fara su ce bai yarda ba sai sa ku san me yi dan ku ku san wanda bai yi dan ku duk wani sakare da zai to yana muku wani bamban kari akan wai shi na kishin kasa akan haka da zai dauka makami muna huki ne in kana kishin ƙasa ka bai sai kai ka ɗauki makami kana kashe yan uwanka wanda ka ɗauki makami ka tai su ka taɓa su inda gaske na ka kai ai ba duka sojan Niger na za ku kwanda ne ba misali tai ba ka sai da su cani suke ba ka tai fale ɗin yadda kuka yi ta gai harkon nan kun ce fale za ku kun sai inda ke kushe can ku taɓa su yana don haka yan Nijar wallahi in mutu ya zo yana kuwa shi yana ƙara ku sa ido ku kallo ku sa hankali ku kalle shi da idan basira wai wasu sakarkaru su hito suna a ku bar magana akan Muhammadu Isu ku yi kaza ku yi kaza mun ci uwa ku mu bar magana akan shi mi magana akan wa shugaban kasa ne hakki ne akan mu sai mu ga alherin shi ko mu ga shirin shi wanda yayi sai sa